daga hutun rabin lokaci har ila a sai ingila a gasar championship mako na talatin da takwas a yau kungiyar kwallon kafa ta dabi kwanti za su karbi wakuncin cardiff city sai nottingham forest suna tare da kungiyar kwallon kafa ta barnsley da misalin karfe takwas saura kwata na yammaci a gugun najeriya idan muka leka kasar spain bangaren la liga mako na talatin da hudu shi ma a jiya atlantico bilbao ta sha kashi a hannun labenta a gidan atlantico da kwallaye uku da daya a yau kuma da da ci gaba da fafata a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yau champions league wato wasan dab da na karshe inda za a karawa ta farko liverpool da ta karbi wakuncin roma da misalin karfe 8 saura kwata na yammacin a tarihin haduwansu dai kungiyoyin sun hadu sau biyar inda liverpool ta samu nasara sau uku a kai kunnen doki ɗaya roma ta samu nasara akan liverpool sau ɗaya kungiyar kwallon kafa ta liverpool da ita take kan gaba wajen lashe kofin zakarun nahiyar turai a kasar ingila inda take da kofin da ta lashe sau biyar ta kuma ta samu cin kofi ta samu nasarar daukar european cup sau uku ita ko kungiyar kwallon kafa ta roma ta dauki european cup ne sau daya a shekarun baya da suka wuce akan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan har ila yau idan muka dawo bangaren sai da sayarwa yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta ce tana yunkurin sayar da ɗan wasan bayan ta na Johnston a shekara 23 da haihuwa a ƙarshen kakan wasan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Fernando Llorente dan shekara 33 ya shaida wa kungiyar cewa yana buƙatar barin kungiyar da koma tsohuwar kungiyarsa ta Atlantico Bilbao da ke can kasar Spain. Har ila yau Manchester City din tana buƙatar sayan dan wasan tsakiya na Napoli da Ginho dan shekara 25 da haihuwa wanda tuni tattaunawa ya nisa su da wakilin na wasa. Kungiyar kwallon ko kuma shugaban kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Evans ya bayyana cewa shi a nasa ra'ayin dan wasan tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Michael Arteta wanda yake yanzu mataimaki a kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na mai horarwa shi ya cancanci mai gurbin Asan Wenger a karshen kakan wasan bana iya abin da ya sa kenan huta lafiya.